العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاء وأحفاده وزاد عن هرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يقاوم يوشا يوشا بيوغا وتن وتن جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ليلة نريه talatin da tara kuma yau talatin ga watan daya miladiya takwas a wannan masallaci masjidul imami muhammad ibn abdul wahab domin ci gaba da karatu na littafin al'ubudiyya wallafar babban malami shekul islami ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ibn taimiyya rahmatullahi alaihi littafi da ke bayani a kan hakikanin bautar Allah subhanahu wa ta'ala ya za a yi bawa ya zama bawan Allah na gaske ya za a yi bayan Allah su tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala bautarsu gare shi wannan shi ne majalisunmu na hamsin da bakwai malayi ibn taimiyya in ba a manta ba yana mana bayani akan lafazin alfana wanda lafazi ne daga cikin lafazin da sufaye suke amfani da shi lafazi ne da sufaye suke amfani da shi saboda haka ya kasa mana shi gida uku to yana bayani akan kashi na biyan, ya ce masu in wannan fana'in sukan kai ma matsayin da idan suka ji an karanta musu alkur'ani sai su ɗauke numfashi sai su mutu da sunan tsabagen tasirantuwa da alkur'ani malam ibn ya ce ba a samu magabata daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun aikata haka ba yaka an samu wasu daga cikin ƙananan tabi'ai su ne suka fara irin wannan ɗabi'a sai a ce wani an karanta masa alkur'ani ya mutu kowa ne ya karanta alkur'ani da kansa ya mutu ya buga mana misalai da mutane guda biyu akwai abu jahir abdari abu jahir abdari makahu ne abdarir makahu al'imam ibn jauzi rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa sifatu safwa ya kawo tarjamarsa littafin sifatu safwa ibn jauzi iktisari ne wato rairaye ne daga littafin shayyatul awliya wa tabaqatul asfiya na abu nu'aym al-asfahani to a cikin wannan littafin na sifatu safwa ya kawo tarihin shi wannan abu jahir abdullah din da yadda ya mutu akwai ɗaya daga cikin mutanen zamaninsa da ake ce masa salihu bin bashir al-murri shi wannan salihu bin bashir al-murri makarancin al-qur'ani malaman hadisi sun soke shi mahaddacin al-qur'ani ne sosai amma yana da bid'u'o'i da yawa shi sa malaman hadisi da yawa suka raunana shi to shi ne wata rana ya kai mashi abu jahir ziyara da wasu malamai abu jahir an ce dama baya fitowa tseren juma'a ranar juma'a kawai ake ganin shi ya fito shi kenan da waɗannan malamai ko kuma bayan Allah suka kai ziyara ga shi abu jahir abdarir shi kenan sai ya rika tambaye su game da su wani ne kai wani ne kai wani ne kai kowa yana bayanin kansa a aka kawo wajen salih almurri da aka kawo wajen sai tambaye shi ce waye kai sai ya faɗa masa shi sai ya kabbara ya ce tuntuni nake ji game da kai ka karanta min alkur'ani ya fara tun daga isti'aza ya ce a'udu billahi minash shaitanir rajim sai abu jahir ya suma aka farfado da shi ya farfado ya ci gaba da karatu sai karanta masa suratul furqan har ya zo wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansuha wa kharra shiyan alayhi famata sai ya fadi ya mutu to to ire-iren su sune aka fara jin wannan bid'a daga gare su a ce an karanta ma mutum alkur'ani ya mutu sabon annisun ba haka suke ba an karanta musu alkur'ani Allah ta'ala ya siffanta mana su a cikin alkur'ani yadda an karanta musu qur'ani ya suke yi zamuji sannan wa zurara tabni aufa qadi basara sannan da wani da ake ce mishi zurara ibn aufa alqalim basara shi ma an ce an karanta masa fa'iza idanu tahfin naqur فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير shi masu ifaɗi su yi mutu da makamantansu a kuskushinsu da yawa da ake ambatawa a wannan zamanin nasu su ya ce an karanta ma mutum alkur'ani wai ya yi fana'i ƙur'ani ya sa ya mutu ƙur'ani shi kan shi an da Allah ta'ala ya sauka masa da alkur'ani sai da faɗa masa ya ce ma an zanna alaikal ƙur'ani bi tashqa ba mu sokan maka da alƙur'ani nan don ka taɓe ba ba mu da wanda alƙur'ani don ka sha wahala ba shi yasa hatta wajen karanta shi ba wanda ya ka kana karatun alƙur'ani numfashin ka ta ɗauke ba ko ka zo ka ta matsa ma kanka kana yin wasu abubuwa da za ka ga wasu makaranta suna yi waɗannan abubuwan bid'a ne karatun alƙur'ani ana son a yi shi ne cikin natsuwa sun kai kake yi ya kara ma natsuwa ya kara maka tsoron Allah da kankantar da kai ga Allah harka cin tuntunin abin da Allah ta'ala yake faɗi a cin ayoyinsa idan kuma wani ke karantawa shi ma haka ka saurara ka ci shi sa natsuwa ƙur'ani yake kawowa ba hauka ba وكذلك صار في شيوخ الصوفية ننزام تاشي haka ya kasance? صار في شيوخ الصوفية أكسامو دقشما لمن صوفاي من يعرض له من الفناء والسكر wani abu na bujiro musu na abin da ake ce mafana'in nan wasu kuri da kuma maye da suke cewa suna yi duk waɗanda lafizan su ma ya zu'ufu ma'ahu tamyizuhu abin da zai sa ɗaya daga cikinsu in ya shiga cikin wannan fana'in ko kuma ya shiga cikin wannan mayan saboda yana karanta wani abu na alkur'ani ma ya da'ufu ma'ahu tamyizuhu sai kwakwalwarsa ta zama ta rauni tantance abu mai kyau da mara kyau sai ya zama ya kasa yi ba zai iya gane abu mai kyau ba zai iya gane abu mara kyau ba hatta ya kula fi tilkal halin da akwali har ya zama yana faɗin wasu maganganu a wannan yanayin da ya shiga na maye ma iza saha a rafa annahu ghalitun fihi abinda da zai farfado ya dawo cikin hayyacinsa sai ya gane ashe duk kurakurai yake faɗi su ne abin da suke ce mashabahat shine zaka ji ana rawaito irin waɗannan maganganun daga gare su maganganun da wani ma musulmin wani kafirin ba zai yi su ba sai a ce ai yayi ne fi halin sukuri yayi ne a lokacin yana mayan ganawa da Allah da zikiri ne ya kai masa kawai ya zikiri ya zikiri sai hankalin shi ya fita tare da shi sau da haka ya ta haɗin wasu maganganu idan ya farfaɗo ya dawo cikin hayyacinsa aka ce ne fa ka faɗi kaza su ya ce to ba shi ya faɗi ba a ce a kai ka faɗi ba lokacin ba ka sai a samu su su masa shaida waɗanda suka yi da shi su ce kai ka faɗa ba sai ce to gaskiya ban san ba na faɗi su ba kuma sai a rubuta waɗannan abubuwan a ruwaito su a littafai kuma wasu su ɗauka cewa da su za su rikabauta bauta ma Allah to kaga wannan ba abin da ya kai gare shi sai kauce ma abin da shari'a ta ɗora mutane a kai ba wanda ya ce ka je kana ambatan Allah har ka ya sau so ake idan kana ambatan Allah kwakwalwarka ta ƙara buɗewa ka zama kana ta dabbori Allah ta'ala ya tuhumi mutanen da ana karanta Qur'ani ba su tadabburi abin da ake ce mu tadabburi shine jin ma'anonin da kuma kokarin fahimtar su da kuma aji su maka tasiri a cikin rayuwarka afala yatadabbarun al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera afala yatadabbarun al alƙur'an am ala qulubin aqsaluha Qur'ani yace afala yatadabbarun al-Qur'ana me yasa wai ne idan ana karanta ma musulmai alkur'ani ba su tuntuntuni game da shi su riƙa jin ma'anonin su riƙa fahimtar abin da Allah ke faɗa musu abin kuka su kuka abin murmushi su yi murmushi abin jin daɗi su ji daɗi abin addu'a su tsaya su yi addu'a shine tadabburi walau kana min indi ghairi ai da qur'ani ba daga Allah yake ba lawajadu fihi ikhtilafan kaseera to da an samu cin karo da tuka da warwara da yawa a cikin alqur'ani amma daga Allah yake afala yatadabbaruna alqur'ana wai me yasa ba za su katin tuntunan alqur'ani ba am ala qulubin aqfaluha ko ko an sanya ma zukatansa su makullai ne an rufe to daga qur'ani so ake ya ratsa zuciyarka ya buka kullum kai shi cikin zuciyar ya maka tasiri shi yasa magabata na kirki sun kasance duk abin da suke yi to sai su rika tuno wata ayar da ce umarni a yi wannan abu ana faɗi ɗaya daga cinsu daga cin magabata abokanan shi sun kama masa ziyara ana cin abinci sai aka je shiru ya kawo musu abinci ana ci sai shiru sai can sai ɗaya daga cikin abokanan sai tambaye shi yake cewa a ah, halima sakatta ya kai shiru wani ma sakta anil akli ya ka daina cin abinci ka tsaya sai ce wallahi a tadabbaru ayatan fi kitabillah ya ce wata aya ce ta zo min yanzu nan muna cin abincin nan shine nake ta ni game da ita sai aka ce masa wata aya ce shikenan kawai sai ya jawo ayar da ke cin suratun nuri Haya mai tsawo wacce ke bayani akan halaccin ina ne za ka je ka ci abinci har ya kawo wajen da ake cewa au sadiki ko ko kuma abokinku babu laifi ka je gidan abokinku ya kama ka abinci ka ci har Allah ta ke cewa ya salakun juna an ta'kulu jami'an au ashtata ko ku ci ga baki daya ko kuma kowa ya ɗau kwanan shi ya ci shi kaɗai wato wai abin da suke yi ne yanzu har ya tuno ayar da ta ce ai wannan to kaga ta dabburi ke to sabanin su waɗannan waɗanda mutum zai shiga ya ce wai yana ana karanta mashi qur'ani ya shiga wani matsayi na maye har ma ƙila daga mayen nan shi kenan kuma sai suma daga suma kuma sai mutuwa kuma yi kuka na hau zalika an misli abi yazida kamar yadda ake ake wato ku sun yin waɗannan maganganun daga abu yazid al-bustani wanda muka bada muka bada tarihin sanan nan fur ibn isa al-bustani wa abin husain nauri da kuma ɗaya daga cikin su irin waɗannan da ake ci masa abul husain an-nauri ahmad ibn muhammad an-nauri al-khurashani ya rasu shekara ta ɗari biyu da casa'in da biyar wa abi bakr shibli da kuma abubakar ashibli shine shine dula ibn jahdur al-qurashani shi ba kamar duk waɗannan wajajen ne na gabas gabas a wajen iraki iraki nan na ba daga nan duk bid'a take wa amsalihim da makamantansu dukkan su abuwaito ruwaito irin waɗannan sai su shiga wani yanayi wai suna karanta alkur'ani shikenan kawai sai a ga sun ɗauke wuta a cikin ɗauke wutar nan da suka yi sai kuma su kyau su maganganu maganganun ba su da kyan faɗa in suka farka aka ce malam kai ka faɗa abu kaza ba sai shi bai faɗi ba kasha azin nan kai ka faɗa sai sai ta kuskure na yi بخلاف أبي سليمان ne. sabanin abu sulaiman ad-darani shi ne daga cikin malamai ne na Allah Abdurrahman ibn Atiyya su ba su cikin irin wannan yanayin wa ma'arufin al-karhi kuma ma'aruf al abu mahfuz kenan ne ma'aruf ibn fayrus wal fudail ibn iyad da al-imam abu ali al-fudail iyad duk su ba a waito irin waɗannan ba kuma bayan Allah ne wannan al-fudail iyad din ina jin ko wata rana mun taɓa batunsa asalin tubansa a can gumin ɗan fashi ɗan fashi ne sosai wata rana yana wata rana kawai ya da kansa yake riwayar yadda ya tuba ya ce ya kama katanga zai haura wani gida shi dai bai san wanda ya je yana faɗi ba kawai sai ya ji ana faɗi alam ya'ni lillazina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qabl فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون yanzu kawai ana wannan ana karanta wannan ayar Ya ce wallahi bai ga wanda yake karanta ta ba shi dai ya ji ana karantawa alam ya'ni lillazina amanu yanzu wai har yanzu lokaci bai ma waɗanda suka ce sun yi imani ba an taksha qulubuhum li dhikrillah zukatansu su zama sun raurawa sun kaskanta saboda tuna ambatan Allah wa ma nazala min da kuma abin da ya sauka na gaskiya wala yakunu kal na utul kitaba min qablu as zama kada kaman waɗanda aka ba su littafi a da fa qala alaihim al-amadu sai lokaci musu tsawo ba a musu wa'azi فقست قلوبهم sai zukatansu suka kashi wa kasirun minhum fasiqun mafi yawancin su kuma fasiki ne al-fudail yace da yaji ana karanta wannan aya bai san waye karanta ta ba bai san kowa yake karanta ta ba sai ce al'ana ya rabbu al'ana ya rabbu yace ya Allah lokaci yayi yanzu shikenan ya fasa wannan fashin shikenan sai ya taho yana tunanin yanzu su ma ina zai je shi shi kai wuce tafi maka mana kawai ya je ya hajjinsa na farko sai ya zo ya tarar da wasu jama'a ayari matafiya sai ya shiga cikinsu sai ya ji ɗaya yana cewa ana a sai ya ji suna tattaunawa to yanzu ne za mu yi mu bi hanya ne ko ko a a mu mu kwana a nan sai gari ya yi sai ya ce ni dai shawara da nake badawa kan mu ba hanyar nan mu kwana ana mu bari sai da safa idan gari ya waye mu kama hanya kun sa akwai alfudailu a hanya yace kawai sai gaban shi ya sake faduwa sai kawai ya rasa to ya zai sai ya ce ai sai kawai ya tsara kawai ya ce ana alfudailu wa ce ni ne alfudailu ga nan kuma na tuba ku zo a hanya daga nan ne ya tafi aikin hajji ya je aikin hajji ya dawo to tun daga nan ya zama mutum mai tsoron Allah ya zama mai wa'azi rayuwar shi kuma ta yi kyau Allah ya ba shi ɗa Ali kuma malamin hadisi ne to shi ne al-Fudail bin Iyad wa bi khilaf al wa amsalihi kai sabanin ma abinda al saliku wanda shine ne ake cimin shekut fa’ifa kusan duk sufaye suna danganta kansu zuwa gare shi mutumin kirki ne to su ba su ba su da irin wannan yanayin a ce suna karanta ƙur'ani har su shiga maye su rika fitar da wasu maganganun da ba su kenan ba aljunai aljunai da salifu yana da magana yake cewa mazhabu na haza muqayyadun bil kitabi was sunnah faman lam yahfaz al kitaba wal sunnah fala yaqbal mazhabana yace wannan mazhabin namu na sufanci to mu namu na alqur'ani ne da sunna duk wanda bai haddace alqur'ani ba bai haddace sunna ba kai ya zo kusa da mu haka yake fada amma duk daga baya aka zo aka samu yan damfara suka zo suka shiga cikin abun kowa ya zo ya ja kungiyar shi ya kafa har aka samu guda ɗari uku da goma sha da goma sha uku ne ko guda goma sha nawa ne to ka su ne su ba su shiga cikin irin wannan yanayin ba mimman kanat uquluhum wadda hankulan su wa tamyizuhum kuma tantance al'amuran su da suke da kwakwalan nasu yashabuhum fi ahwalihim suna nan tare da su duk yanayin da za su shiga ba su rabuwa da hankalin su saboda su sun dauki alqur'ani da sunna annabi sallallahu zaman musu jagoranci zaman musu masu jagora فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه ba su afkawa cikin irin wannan fana'in a ce sun kai ƙarshe wasu kul ko kuma a ce sun yi maye wa nahwihi ko kuma makamancin wannan da sunan wai bauta Allah suke ya zai a haɗa bauta Allah da maye abinci fa za ka yi sallah saboda na natsuwar da ake son ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi yake cewa idan lokacin sallah yayi ga abinci an kawo a fara cin abincin malamai suka ce abinda ake bukata shine ka zama kana su a sallah ce la salata bi hadrati ta'amin wa lahu yudafi'u al-akhbatan har suna cewa idza hadarat al-asha idza hadarat al-isha'u wa qaddama al-asha'u qabda'u bi asha'i idza hadarat al-isha'u idan lokacin sallar isha yayi wa qaddama al-asha'u sai gashi kuma an kawo abincin dare abda ubil asha'i to ku fara cin abincin saboda kada ka je kana sallah kana tunane tunani to shi ibada ce za a yi a ce kuma wai kana yin ta rasa hankalinka a'a duk ibadar musulunci natsuwa take koya ma mutum annabi sama yace sallah ita ce qurratu ainihi wa ju'ilat qurratu aini fi sala an sanya natsuwar idan annabi sama da jin dadin idan sa idan ya shiga sallah shi yasa kana idza hazabahu amrun idan al'amari ya tsananta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fazi'a ila salati ko sai ya fara sallah saboda anan zai samu natsuwa to a su waɗannan sai suna cewa a'a in ma za ka bauta ma Allah ko ka rasa hankalinka shi yasa daga baya an samu shedanu daga cikin irin mabiyan waɗannan mutanen wanda daga baya su abin da suke yi ba maye ne yake zo musu ba saboda karance-karancen da suke a abin da za su sha su maye suke sha saboda a gansa a cikin irin wannan yanayin balil kummalu min almu'minina ai cika kuma daga cikin mummunai alladina la yahtaduna illa bi hadil kitabi wa sunnati waɗanda ba su shiryatuwa da komai sai da tsari na alqur'ani da sunna la yakunu fi qulubihim siwa mahabbatillahi wa iradatihi wa ibadatihi zuciyarsu ba ta samun komai face soyayyar Allah wa iradatihi da abin da Allah ta'ala yake nufi a shari'arsa wa ibadatihi da kuma bautarsa لأن عندهم من سعة العلم والتمييز دومن أتارد سوء أقوي وداتتشن إلني والتمييز لكم تنتنج أبن ديك ليكو لكم أبن دباشي ليكو شيسا الشرع إن دك إبادة ذاقي مع الله كذا ذاك يتا أبوها ذاك يتا دعيلني Allah ta'ala baya buƙatar ibadarta idan a jahilci kake yin ta dole sai ka san ta an tambaye ka dalili ne yasa kake yi za ka faɗi dalili ladan ne kai ba za ka zo ana kiran sallah baka san me ake ce maladanci ba limami ne za ka zo kana limanci baka san me ake ce limanci ba sallah kake dole ka san yadda ake sallan nan alwala zakka azumi zaman aure biyayya ga iyaye zikiri istighfari salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗannan abubuwan ba a su a jahilci in ko kana yin su a jahilci wata rana sai ka tsinci kanka a cikin wani bala'in da baka san inda zaka tafi ba kuma dole sai a ga ganin wallanka sai ka riƙa wawanci sai ka riƙa sakarci har ka aikata abin da ba shi kenan ba sau da jahilci kake yi to su irin su al-fudail ibn iyad irin su abu sulaiman ad rani irin su al-junayd as-saliku dukkanin su suna da wadataccen ilimi malamai ne su ba su shiga cikin wannan harkar ta sukanci da jahilci ba kai abin da yasa ma suka kirkiri wannan hanyar ta sukanci zamanin su suka kalla akwai malaman hadisi akwai malaman fiqh akwai malaman tauhidi kusan kowanne daga cikin waɗannan ya rasa ikhlasi malamin fikihu yana koyon fikihu saboda ya zama alƙali gwamnati ta jawo shi ta bashi alƙalanci bashi albashi babba a lokacin da ake kula da alƙali ko kuma sarki ya naɗa shi ce shine mai bada fatawa sai ya zama don wannan ake fikihu so tayi malaman wanda suka ce su sun san tauhidi sai tauhidi ya koma na jayayya da musu har aka tayar da sunansa daga tauhidi ana ce masa ilmul kalam ilmin surutu malaman hadisi da yawansu suka koma kawai a cewa ne ya haddace hadisai dubu ashirin yana alfahari malaman ƙur'ani sun koma suna gasa a tsakanin junansu wa ya fi iya kira awwani wa ya fi iya kira awwani to shi ne sai su in waɗannan malaman irin su aljunai da shaliku sai suka ce a'a dole a dawo da mutane da asalin musulunci su dawo su zama suna bauta ma Allah da ikhlasi to shi ne suka zo suka waɗannan tsare-tsaren suka fito da kaza suka fito da kaza suka fito da kaza suka fito da kaza wasu abubuwan suka zama daidai da abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa da koyarwar manzo Allah sama da abin da sahabbai suka tafi akai wasu kuma sai ya zama akwai kurakurai a ciki ba daidai bane bid'o'i ne suka kirkira su kansu suka sa a ciki to kaji asalin sufanci ke to ana nan ana nan ana nan ana nan tafiya na tafiya kowa ya zo sai aka fara ganin ai akwai rumu ma a cikin tafiyar shi kenan sai mutum sai ya zo ya ja wasu 'yan jama'a na shi sai ya kafa masallacin shi sai ya ce sunan wajen zawiya shi kenan sai ya tara sai ya ce to ga nau'in zikirin da yake son su yi babban lokacin sallah kaza za su yi akwai abin da ake ce ma lazimi kai kaɗai za ka koma kai ta yi akwai abin da ake ce ma wazifa ka zo ka haɗu a zo a haɗu da yan uwa a zo a yi a yi baki ɗaya ana yanin suna yin abin su cikin natsuwa da bid'a ne to daga baya kuma sai shaidanu manya-manyan shaidanu suka rika shiga ciki shike har aka kawo halin da ake ciki yanzu kake ganin yadda ake ciki a yau shi yasa ga abin da ba manzon sama karantar da shi ba kar ka zo ka karantar da al'umma duk yadda ka kai ga zaka sa mishi bawabi ka sa masa ka'idoji to daga baya sai an zo an samu waɗanda za zo duk su kwance waɗannan ka'idojin da kasa to da dama asali ai bid'a ne ba yi da asali ba yi da tuni to kai kuma ka je ka kirkiro ka zo kana koyar da jama'a lokacin da kake da rai in ka ga sun dan saba akan ka'ida ka za ka ce a ba haka na karantar da ku ba to in ka mutuwa zai yi wannan jawabin ciki sannan ko kai tun da kirkiro ta ka kai ka isa wani da ya kirkiro kai ma ka hana shi ko za ka hana shi ko ka hana shi kai ma ka hana kanka to kaji shi ne wannan sau da haka li anna indahum min sa'ati al-ilmi wa tamyiz domin su wadancan suna da yalwar ilimi da kuma tantance al'amurra ma yashhaduna bihi al-umura ala ma hiya alayhi abinda za su iya ganin lamurra kamar yadda suke ba tare da musu ba saboda suna da hankalin su bal yashhaduna al-makhluqat qa'imatan bi amrillah kai su suna ganin halittun Allah subhanahu wa ta'ala a matsayin su tsayi ne da amrin lahi da umarnin Allah mudabbaratan bi mashi'atihi kuma Allah ne ke juya su da ganin damansa bal mustajibatan lahu ai bayin Allah ma ya kamata su zama masu amsa kiran Allah ne ta lahu su zama masu bautar Allah fa lahun lahum fiha tafsiratun wa sai ya zama a tare da su akwai tafsiratun ilimi wa da kuma tuna ilimin tafsira nan ana nufin ilimi zikira kuma tuno ilimin wa yakunu ma yashhadunahu min zalika mu'ayyidan sannan kuma ya kasance abin da suke ganin da ya kasance mu'ayyidin mai karfafa wa mu'ayyidin kuma mai kara musu fi kulubihim ga abin da ke cikin zukatansu min ikhlasi dini na tsantsanta addini ga Allah maɗaukacin sarki wa tajridi tauhidi lahu da kuma tantance tauhidi ga Allah maɗaukacin sarki wal ibadati lahu da kuma yi masa bauta wahadahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya haka suka ɗauka su waɗancan to daga baya aka zo aka samu shaidanu suka ta shiga duk suka bata musu al'amuransu وهذه هي الحقيقة a ilai إليها qur'an. wannan ita ce hakikar da alkur'ani ya ce a tsaye a kanta a yadda da abin da duk Allah madaukakin sarki ya ce a yi sannan ayoyin Allah a rika ɗaukar su ana fahimtar su ana tintintini a kansu ba a ce ana karanta alkur'ani kuma a shiga maye ba mutum a karanta masa alkur'ani kuma ya ce hankalin shi ya tafi to me fa'idar karatun qur'ani kenan wa qama biha ahlu tahqiqil iman kuma da irin wannan abin da tabbas waɗanda suka tabbatar da imani suka tsaye a kan. wal kummalu min ahli irfan da kuma cikakku waɗanda suka cika suka datse da cikin ma'abota sani da ilimi wa nabiyuna muhammadun sallallahu alaihi wa sallam kaga annabin mu sallallahu alaihi wa sallam imamu haula'i wa akmaluhum shine jagoran duk waɗanda suka bi wannan hanyar ta tabbatar mata Allah bauta ta gaskiya ba tare da kirkire-kirkire da bid'o'i ba wa akmaluhum kuma manzon sama shi ya fi su cika wali hada lamma urida bihi shi yasa lokacin da aka yi iradi da annabi sama aka tafi da shi sama ila samawati zuwa ga sammai can tun daga sama ta har sama ta bakwai wa ayana ma hunalika min al-ayati kuma ya je ya ga abin da ke can na ayoyin Allah wa uhiya ilaihi ma uhiya sannan aka masa wahayin abin da aka masa a can din min anwa'il munajati na nau'ukan ganawa da Allah da yayi asbaha fihim wa huwa lam yataghayyar haluhu annabi sun ba a ce ya rikice ba ko an ce ya rikice da ya je ya ga ayar Allah ya ga al'arshin Allah rikicewa yi ba rikicewa yi ba natsuwa ya kara shi yasa ma cikin ladabi ce ma zagal basar wa ma yadda annabi sama yake kallon ayoyin Allah babu nuna ɗagawa a ciki babu zakewa a ciki a natsinsa yake kuma ya je ya dawo ya rika ba da labarin abin da ya gani a cikin natsuwa to haka ake son musamman an karanta mana alkur'ani karatun alkur'ani ya kara maka natsuwa wala zahara alaihi zalika haka bata bayyana ga annabi sama ba a ce gashi ya rikici bi khilafi ma kana yazharu ala Musa alayhi salam min at-tabashi kaga sabanin abin da ya faru da annabi Musa alayhi salam min at-tabashi na suman da yayi sallallahu alaihi wa sallama ajma'i Allah ya musu salati da aminci ga baki ɗayan annabawan Allah kaga bambanci tsakanin annabin musulman da annabin Musa annabin Musa komai Allah ya bashi na kamala da cika cika da batsewa Allah ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi lokacin da aka yi isra'i da miraji da shi sai bai rikice ba shi ko annabi Musa alaihi salam bai kai annabin mu daraja ba lokacin da Allah madaukakin sarki ya masa tajalli sai ya suma fa kharra Musa fa'iqa wa kharra Musa fa'iqa ya fadi ya suma to kaga bambanci kenan to da ka mu mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam natsuwa ake son a duk abin da za mu na ibada ibadar Allah ta'ala tana lizumta mana mu zama masu natsuwa shi yasa hatta sallah in ka zo aka ce ka kai gudu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ataytum salata fa'atu ilaiha wa lakum waqarun wa sakinatu kama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu dan za ku zo sallah to ku zo a cikin natsuwa da kamun kai ku yi gudu ku riƙe hargowa da kuka samu tare da liman ku sallata da ya kuɓuce muku ku cika aka sa maka tun daga fitowa gida akwai zikirin da zaka fara yi Allahumma ij'al fi nura wa fi lisani nura wa fi nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an nura wa min nura wa min tahti nura Allahumma ij'alni li nura wa azim li nura wa azim li nura Allahumma ij'al fi bashari nura wa fi nura nura kana tahuwa kana yi a cikin zuciya za ka shiga masallaci aka ce a san kafar da za ka shiga da ita ita ce ta dama ba kawai ka su ba ka shigo masallaci ba sannan sai ka yi addu'a a'udhu billahi al-azim wa bi wajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytani salatu was-salamu ala rasulillah allahumma ighfir li dhanbi wa ftah li abwaaba sannan ka shigo masallaci sannan in ka shigo masallaci ba ka da talla ba Tafarinla. farilla kai na fida tahiyyatul masjid jin me ake so kai zama kana natsuwa sannan da akhbari ya ce maka idza ataita ila salati fafrugh qalbaka min dunya wa ma fiha idan ka zo za yi sallah to ka kakkaɗe daga cikin zuciyar ka duk abin da ya shafi duniyar nan da abin da ke cikin ta washtagil bi muraqabati maulaka alladhi tusalli li wajhihi ka zama ka shagalta da ganawa da ubangijinka Allah ta'ala wanda kake sallah dan shi har nasuwa ake koya maka to ina aka ce kai ibada Allah sai a ce kuma ya kayi maye sukur shi kan shi lafazin sukur ɗin ai muni ne maye fa sukur ba da wata ma'ana maye to sai a ce ai fara sakirana da zikirillah ai maye ne ya kama shi ku kyale shi maye yake ciki yanzu ai ya ambaci Allah da yawa ne shi yasa yake ya shiga cikin maye to ba haka siffar masu imani take ba Qur'ani ya faɗa mana yadda masu imani suke idan an karanta musu littafin Allah Allah ta'ala yake cewa Allahu alladhi nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan masaniya تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله تعالى يشي الله الله شيني نزل أحسن الحديث يسوكد ما في كاو مغنى ما في كاو زنشي أما تيمي كتابا للتافي القرآن كينا متشابها mai kama da juna ayoyinsa sun yi kama da juna masaniya wanda ake maimaita ayoyinsa a ta karanta su ta sha'iru min hujurudun lalina yakhshawna rabbahum waɗanda suke jin tsoron ubangijinsu idan aka karanta musu shi ta sha'iru min hujurudun sai ka gafatansu sun yakuni saboda mai saboda tsoron Allah sun matalinu qulubuhum daga nan kuma zukatansu sai su yi laushi juluduhum katansu su taushi wa qulubuhum kuma zukatansu ila zikrillah saboda ambatan Allah da sai Allah ta'ala ce zalika hudallahi wannan ita ce shari'a Allah yahdi bihi man yasha da yake shiryatar da wanda yake so amma wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi bai bi alqur'ani ba bai bu sunna ba kuma lahu min hadi bai da wanda yake shiryatar da shi ba shiryatar da shi ba daga cikin malaman tafsiri da suke tafsirin wannan aya al-imam ibn kathir ya ci tuta ne tafsiri mai ban sha'awa na wannan aya yace da Allah ta'ala ce taqimu minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah ay hadhihi sifatul abrar wannan ita ce siffar da tattun bayan Allah inda sama'i kalamin jabbaril muhaimin al-aziz al-jabbar a lokacin da suka ji maganar Allah subhanahu wa ta'ala aljabbari wanda ya kasance ne karya aljalimai almuhaimin wanda ya zama mulki ga baki ɗaya na ne al'azizi wanda yake mabuwayi algafari kuma mai yawan gafarta ma bayansa wannan ita ce siffar lima yafhamuna minhu min alwa'd walwa'idi, wa'id saboda abinda suke fahimta an an karanta musu na Alƙur'ani, min alwa'd na alƙawarin aljanna walwa'idi da kuma nafan azaba a wuta sai fatarsa ta yaƙule wacce huwifi wacce hadidi da kuma abin da alƙur'anin ɗin ya ƙunsa na tsoratarwa wacce hadidi da kuma daga tsawa saboda haka ta ƙashe irin min hujuluduhun min alkhashyati wal khawfi saboda tsoron da suke ma Allah sai ka ga fatansu sun yaƙule sun yaƙule sun takura saboda tsoron Allah daga baya kuma sun talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah sai kuma fatin nasu da zukatan su kuma sai su laushi saboda ambatan Allah me yasa za su yi haka lima yarjuna saboda abin da suke fata wa yu'ammaluna kuma suke buri min rahmatihi wa lutfihi na tausayin Allah da kuma tausasa wasa ga bayinsa wato in aka karanta ma mai imani aya da take tsoratarwa shi hankalin shi ya tashi mafi karancin abin da zai iya yi ko mafi girman abin da zai iya shine sai hawaye na zubar masa a idansa saboda tuna azabar Allah in kuma aka karanta masa aya ta rahama to sai kuma kawai zuciya shi sai ta laushi ta taushi fata shi kuma ta dawo daidai wa daida saboda daɗin abin da ya tuno ashe Allah madaukakin sarki ghafurur rahimun ne kuma shadidul iqabi فهم مخالفون لغيرهم من الفجار من وجوه bayan Allah nagartattu a wajen sauraron alkur'ani sun saba ma waɗanda ba su ba daga cikin masu zaben Allah fuskoki ya ka fuskoki guda uku ahadu ha fuska ta farko haula, sama'a haula'i huwa tilawatul ayati abinda waɗannan bayan Allah suke saurara shine alkur'ani kun mutumin da yake mai imani to zai zaɓi ya sa ma kunnensa da zuciyarsa alƙur'ani ne wa sama'u haula'i amma su ko waɗancan fajiran masu saɓan Allah abin da suke ji daga masul abiyati min aswatil kinati shine kawai su ji waƙoƙi na murya ƴan mata suna rerawa suna rawa shi ke na abin da suke ji kaga suna da bambanci so daga mai imani abin da yake jin daɗin ya saurara shine alƙur'ani wanda ko akwai ƙaiƙayi a zuciyar shi da damuwa ta imani to sai ya zama ba abin da ke natsar da shi ya kwantar masa da hankali sai dai ji kiɗa sai dai ji waka musibar da ake ciki kenan yanzu musibar kiɗa in yau kana magana a cikin abin da ake aka tsokana Allah da shi a duniyar nan to kiɗa na ciki kiɗa da waka wasu addini suke da shi wasu kuma haka nan kawai suka ɗauka fasikanci ne su ɗauka kawai su yi almajirai waya suke ah, yaro an tugo shi da garin sai zai karatun alkur'ani ya je sai china ya wahala ya sai china china ake ce mata ko oh, Yin waya nan ne karan bala'i ba abin da ke cikin wannan waya in ba ke ake wallahi ba za ka ji ko da ko da warshin gargajiya ne fa ba za ka ji a waya shi ba warshin ta gargajiya an san akwai warshin da akwai ta gargajiya to ta gargajiyan ma ba za ka ji a waya shi ba balle ka ce masa ya ji warshin gaske babu warshin gajiya ita ce wadda ake karatu da hausa ce zai mangalubi kawai wanda tafiya gajiya ce ba alkur'anin da suka bani. to masu imani sun bambanta da waɗanda ba su da imani a wajen abin da suke saurara ka yi ƙoƙari ɗan uwa ka saba ma kunnanka da zuciyarka da sauraron littafin Allah da jin wa'azi ka yi ƙoƙari ka yaƙi sauraron kiɗa abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu ya ce jin kiɗa na haifar da munafarki a zuciya duk mutumin da zuciya ta saba sai dai ta ji kiɗa wallahi zai ji wa'azi ba kuma zai yi wuya ya zo mutuwa ya cika da kalmar shahada wannan tabbataccen abu ne zai yi wuya ka zo za ka mutu ka saba ma kanka da jin kiɗa wallahi ka cika da kalmar shahada wannan ya faru da yawa a zo ana laƙana maka kalmar shahada ka kasa yi sai dai kai kawaka akwai sha da ta wuce wannan in ana neman su'ul khatimati aka samu wannan aishi ke na mummunan cikawa ke wanda ana bukata ne ka zama ka cika a yanayi mai kyau ka kowa ke yi kenan shi ne wannan khatimar da ake nema al'umur kawati ne haɗin nan ana lura da me ka cika da shi ne wannan cikawa da cin tanadi ake mata ba haka nan kawai sai ranar mutu ka shi ke nan zaka ce bari cika da kyau ba a'a ta'atil hasbar hasba ta ina ce wannan duk abin da kage ya zo daga baya to tun daga can aka fara shirin sa an ka ji ajiye kyau da karshe to tun daga farko aka fara shirya shi kuma ne makan shi A sani fuska ta biyu da masu imani suka saba ma waɗanda ba su da imani annahum idza tuliyat alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya su idan suka karanta musu ayoyin Allah to kharru sai su faɗi sujadan suna masu sujada ga Allah da bukiyan kuma suna kuka bi adabin wa khashyati amma wannan sujada da za su ma Allah da ladabi wa khashyatin kuma suna jin tsoron Allah wa raja'in wa mahabbatin sannan suna fatan Allah ya ba su lada ya gafarta musu zunubansu wa muhabbatin kuma suna san Allah ne wa fahmin wa ilmi sannan kuma suna fahimtar ayoyin Allah wa ilmin kuma suna tana da abin da Allah ya faɗa ne shi yasa suka faɗi suka yi sujada kama qala tabaraka wa ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki yace innamal mu'minuna lalle waɗanda aka sani dai mummuni aikinsu iza zukira Allah kai idan aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatansu su tsorata wa iza tuliyat alaihim ayatuhu idan aka karanta musu ayoyin Allah a cikin alqur'ani zadatuhum imanan sai wannan ayoyin su kara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma su zama sun kara dogaro ga ubangijinsu alladhina yuqimuna as-salata sune waɗanda suke tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun sannan suna fitar da abin da muka azurta su su sadaka da shi daga cikin abin da muka azurta su da shi suna ɗiba wani abu su da sadaka su yi kyauta su sada zumunta Allah ta'ala ce ula'ika humul mu'minuna haqqa masu waɗannan sufofin su ne masu imani na gaskiya lahum darajatun inda rabbihim suna da wasu matakai na darajoji a wajen ubangijinsu wa maghfiratun sannan suna da wata gafara ta musamman wa rizqun karimun sannan kuma suna da arziki mai daraja wannan haka Allah ta'ala ya faɗi a farkon amfani sufta ce wa kuma sannan Allah ta'ala ya ce والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ما masu imani. su ne waɗanda idan aka tunatar da su game da ayoyin Allah lam ya khizru alaiha summan wa umyana to ba sa faduwa su toshe kunnen su kuma su rinka idan su ba su ganin abin da aka faɗa musu ba sa ji ba su makancewa ba sa kurumcewa to wanda ya su mafa wanda ya ce ya shiga maye fa saboda an karanta masa alkur'ani kaga ya saba ma wannan ai lam kunu inda sama'iha mutashagilina masu imani ba sa kasancewa masu shagala a lokacin da suka ji ayoyin Allah lahi na anha balle hashi wasa da ayoyin Allah bal musdina ilaiha masu imani in aka karanta musu ayoyin Allah karkata suke su saurara fahimina su fahimta basirina bi ma'aniha sannan su zama suna da suna da ilimin sanin ma'anoninsu falihada saboda haka ne inna ma na biha sai ka ji suna aiki da waɗannan ayoyin wa inda indaha sannan su sujada lokacin da aka ambata musu ayar an basirati domin suna da ilimi la an ba jahilci yasa suka yi haka ba balle har ake sun sun shiga maye wa mutaba'ati li ghayrihim kuma sunan ba kawai sun ga wasu suna yi bane su ma suka kama yi a ilimi ne yasa su ayoyin Allah ne suka ratsa su suka ji ma'anonin abin da Allah ta'ala ke faɗi ka duba fa ka duba yadda sahabbai suke yi sayyidina Umar radiyallahu anhu wani wani mutum ya zo garin Madina ya zo ya samu wani daga cikin kabinet cikin 'yan majalisar sayyidina Umar ya ce masa ka kai ni wajen sayyidina Umar ina da magana da zan masa ya masa isu suka shiga a shi wauta zai je masa yadda umar yana shiga ya kalli sai da umar ya ce wallahi innaka la tu'ina al-jazl wa la tahkum bainana bil Ya ce kai ba shugaba adili ne. ba ka ba mu abin da ya cancanta a bamu ka ba mu ba wutar lantarki ba ruwa ba kaza ba titi ya je yana faɗa masa yadda umar sannan wala ta bai na bil adl sannan ba ka adalci a cikin hukuncin da kake yi ana nuna bambanci mai riwaya ya ce fa'ara da an ya ka'a umaru alaihi sai na umar ya so ya cakko shi ya masa ladabi sai wannan dan uwan nashi da ya kawo shi sai ya ce ya amiral mu'minina inna ta'ala ya qulu fi kitabihi khudh al-afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilina wa hadha jahilina shi Allah ta'ala yana cewa ya amiral mu'minina khudh al-afwa kai ruku da yafiya an bata ma wa amur bil urfi sannan ka rika umarni da abin da yake mai kyau a shari'a daga cikin abin da kyau a shari'a akwai kamewa lokacin wushi wa'arin anil jahilin in masu wauta sun zo sun maka wauta ka da kai ka karama har ka ɗau mataki a kan su ka kyale su in ne wauta ya yi wauta ka kyale shi to ka masa ladabi ka dafa shi da ruwan sanyi ta ce wa haza min al-jahilin wannan yana cin masu wauta ya ce wallahi ma jawaza ha umaru Sai na rantse muku da Allah ana karanta masa ibn Umar wannan ayar sai ya tadabburanta sai ya tsaya bai komai ba daga nan an daure shi makana wa kafin inda kitabin da sai Umar in dai za ka jawo mishi aya to ka gama da shi ayuwa yake ya bi abin da alkur'ani ya ce wannan shine abin da ake magana kai haka ake son kowane bawan Allah ya zama Qur'ani ya zama maka jagora duk abin da aka ce Qur'ani ne ya ce to kai kawai sam'an wa ta'atan kawai inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kawai abinda ake son mummune su faɗi shine idan aka kira su zuwa ga Allah da ma'aikinsa domin su ya ba su wani hukunci ko su yanke musu wani hukunci an ya ƙuru sami'na wa ata'na su ce mun ji kuma mun bi ba su da wani abin da za su ƙara kawai shi Allah ne ya ce eh annabi sama ne ya faɗi shi kenan sai ka tsaya nan ta ka ƙara komai fuska ta biyu kenan الثالث ابن كثير رحمة الله عليه يتي فسكة أكو أنهم da الأدب inda sama'iha. masu imani suna da zumtar ladabi idan suka ga ana karanta musu alkur'ani shi yasa ba za a zo ana karanta alkur'ani ana irin abubuwan da cikin duniya suke yi ba kama kana sahabatu radiyallahu anhum inda sama'i kalamin lahi min tilawati rasulillahi sallama kamar yadda sahabban annabi sama suka kasance idan suka ji maganar Allah annabi na karanta musu idan annabi sama yana karanta musu sahabbai alqur'ani to tashairu juluduhum sai kaga zukatansu fatansu sun yaƙune sun matalinu ma'a qulubihim ila dhikrillah daga baya kuma sai fatin nasu su taushi da sun yi taushi sun to yanzu kuma sai su laushi tare da kuma zukatansu saboda ambatan Allah summa yakunu yatasarahu summa lam yakunu yatasarahuna sannan sahabbai ba su ihu in ana karanta musu alkur'ani ba ihu suke yi ba wala yatakallafuna ma laysa fihim sannan ba su matsa ma kansu su zo suna karatu a zuwa na wani wai abu wai tangimi wannan tangimin bid'a ne naku da kuke yi kai a zauna wani musabaka ana rawacin gini kai mutum ya wani abin nan wani hayar su ma ya saka an zanna alaikar ƙorani ta shuka kai masu ƙur'ani cikin nasuwa nan sama yana karatu ne daki daki ba wanda ya zo eh. mutum ne maddawai sai a yi maddawai ja ashirin sai a ce kike na ɗaya ja madda wata madda ce wannan madda ka ja ta ashirin ba madda ta wuce shida a juyi ba ta ba madar ta wuce shida madar ta fi kowace tsawo a cikin karatun ƙur'ani ita ce ja shida so ina ka samo kai goma ina ka samo kai shida ɗaya ko har kai ashirin suna abubuwa ne da bid'o'i ne suka zo da su kamata mutane da ji tsoron Allah a game da su wannan wannan baka makai sun yi karatun Qur'ani duk ya ta, a ana son kai karatun Alƙur'ani na cikin natsuwa بل عنده من الثبات والسكون والأدب والخشية sahabban النبي صلى الله عليه وسلم أنا كرن تامس قرآني ko suna karantawa za ka sun tabbata sun samu natsuwa suna da ladabi suna da tsoron Allah ma la yalhaquhum ahadun fi zalika abinda ba wanda zai iya kamo su wa madahi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 لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم سبت صحابة عن السمكينة ba wanda ya ce ka karanta alkur'ani ka suma balle haka mutu irin na abu jahil abdari ba wanda ya ce a karanta maka kur'ani ka mutu ba tsoron Allah bane wannan qala ma'mar al ibn kathir sai ya ce al-imam ma'mar ya ce alimamu ma'amar ɗaya daga cikin manya-manyan malaman makka malaman hadisi yana cin farkon wanda suka fara rubuta littafin hadisi ya ce talakata da su al'imamu kata da tabni amata shadusi ya karanta wannan ayar taƙashe irin min hujurudun lalini ya shauna rabbahun sun matalini juluduhun kulubun ila zikirillah ƙala sai ya ce na'ata na'atu auliya illahi wannan sifka waliyan Allah ke na'atahumullahu bi an taqsha'irra juluduhum Allah ya siffanta su idan an karanta musu alqur'ani fatin su ya kunewa suke yi wa tabki a'yunuhum sai idanansu su rika zubar da hawaye abin da ake bukata kenan wa tatma'innu qulubuhum ila Allah sai kuma zukatansu su natsu zuwa ga Allah ila zikrillah kai zuwa ga ambatan Allah walam yan'athum Allah bai siffanta su ba bi zahabi uqulihim cewa hankalinsu na tafiya an karanta musu alqur'ani qur'ani fa sai ta hankalin ka yake to ina kuma a ce an karanta musu qur'ani kuma hankalin ka ya tafi ka qur'ani ya zama bala'i kenan sai a ce ga wani magani an baka domin ka warke sai kuma a ce ai maganin kuma ya ƙara maka ciwo kaga wannan magani ya zama guba ko kuma a irin na gwari da ya bada aka sha aka mutu kuma aka yi magana ya ce annabi ba da ɗayan ba ne kaga da ya ba da ɗayan ba a san da kuma za a yi ba ya ba da an sha an mutu kuma ya ce ai ma bai ba da ɗayan ba ne to ƙur'ani ba haka yake ba ƙur'ani ba a karanta shi kuma hankalin mutum ya tafi wal a laifin ko kuma a ce ga su sun suma inna ma a fi bida'i al'imamu ƙasa da ya ce wannan ya faru ne ga ɗan bid'a su ne waɗanda suke karanta alƙur'ani kuma sai su suma ko su mutu wa haza min ash-shaytani da yake wannan ma daga shaytan ne shaytan ne ke tafi suke wannan abu suke wannan fargan din da sunan qur'ani suka karanta suka dan uwa karatun Alƙur'ani natsuwa yake ba mutum duk lokacin da mutum zai yi da shi da ba qur'ani kai ba duk ambatan Allah ana son a yi shi ne da natsuwa mun gane so da ka wannan abin da imam ne kafirin ya faɗi kenan so da ka wannan ita ce ma'ana ta bi ta fana'i wadda dama malamin ke biya ce mana wasihi naqsun akwai tawaya a ciki Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da mu Allah madaukakin sarki ya ganar da mu ya albarka a cikin rayuwar mu sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in